na babban malami imam annawi allah ya mar rahama yau muna sha takwas ga watan zulqaida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda wannan rana ce daidai da ashirin da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna cikin babi na ashirin da ɗaya babin da malam ya raɗa wa suna da cewa babun fidda'awuni alal birri wa takwa, wajen taimakekeniya akan nagarta da kuma takawa mun karanta hadisin farko a wancan zama da muka yi saboda haka za mu tashi hadisi na biyu a wannan babi inda malam Allah ya marhama ya ce wa na abi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha ba'than ila bani lihiyan min hudayl فقال liyanba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma rawahu muslim wani abi sayyid al-khudri an karbo daga abu sai sayyid al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kare yadda a gare shi An anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ja manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba'atha ba'athan ya tura wata runduna ila bani lihiyan zuwa wata kabila da ake kiranta bani kiyan min hudhail wanda bangare ne daga cikin kabilar faƙala ya yace da su liyan ba'if min kulli rajulai a cikin wannan kabilar to kowane mutum biyu ya turo mutum ɗaya a madadinsa wal ajru bainahuma da arabaladan tsakanin surwahu muslim imam muslim ne ruwaito wani hadisin na Abu sai al hudri wato babi ne da mazala Allah sallallahu ya tarbiyyantar da mu a yanayin wato yanayin yanda ake samar da taimake keniya mazala sallallahu alaihi sallama da ya aika wato wannan tawaga ta runduna wanda za su tafi yaki wanda ake so su je yaki ba a san ya aike su ila bani da hiyana bani iyan wata kabila ce wadda suke haduwa da mudrikata ibnu ilyas ibnu mudara wanda wanda cikin salsalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma daga cikin zuriyar annabi Isma'il ne Allah alaihi salam cikin zuriyar annabi Isma'il ne alaihi salam Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura su ya tura wato wannan tawagar domin a sanar da su wannan abu me aka sanar da su shine gaba ɗayan kabilar mazajen su haɗu biyu biyu biyu biyu to a cikin biyu din nan sai ku zaɓi ɗaya daga ciki sai ku tura shi a madadin ɗaya a bata an gane ku biyu to sai ku zaɓi ɗaya daga cikin ku wanda ne zai tafi kila ko saboda lafiyarsa ko saboda jarumtakarsa ko kuma wancan ne yake da kuɗi wannan ba shi da kuɗi zan zai iya ɗaukar nauyi makamancin haka liyan ba min kulle rajulaini ahaduhuma ɗaya daga cikin wannan mutum biyun a tura shi shine zai tafi jihadi ɗayan kuma ya zamanto shi zai kula da shi sai zai kula da iyalansa bayan nan karin wata a cikin hadisi da ya gabata hadisin zaid ibn khalid ibn da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana mutane biyu ne ko dai wanda ya tafi yaki ko kuma wanda yake kula da wanda ya tafi yaki da alkhairi kuma dukkan su ladan su iri ɗaya ne saboda haka a yayin da zamanto mutum biyu ɗaya ya tafi yaki ɗaya kuma ya kula da iyalansa to shikenan wal ajru bainahum ladan da araba ne tsakaninsu wani ladan tsakaninsu kamar ya kenan za a raba ladan tsakaninsu manufa kowa zai samu irin ladan da ɗayan zai samu ba wai ana nufin za a keta ladan biyu kai ka ɗaura biyu wannan ya ɗaura biyu ba a'a mutum zai zamanto shi ma an ba shi ladan da sharadin cewa wanda shi yake zaune a gida din halafa fi ahlihi bi khair ya zamanto ya mai gurbinsa wajen kula da iyalansa bi khair da abin da yake alkhairi wani ba bai cutar da su ba abin da yake duk kyautatawa yayi to wannan sai zamanto wal ajru bainahuma ladan tsakaninsu ladan zai zamanto tsakaninsu to wannan yana nuna mana cewa babu ta'awun alal birri wa taqwa taimakekeniya ne rigila wanda ya zauna din yana da larurarsa ba zai iya zuwa ba sai zamanto shi wancan sai ya tafi amma shi ma yana da lada saboda maimakon ya zamanto mutum ɗaya shi zai samu lada sai zamanto su biyan sun samu lada. kuma wannan shi ne yake nuna maka wani abu guda ɗaya kan cewa a wajen aikata aikin alkhairi wajen aikata aikin alkhairi tsarin musulunci tsarin musulunci babu yadda za ka aikata alkhairin da kake boye wani dan kar ya ga wannan aikin alkhairin ya kwaikwaye ka wani sake mai fita ba a aikin alkhairi a musulunci wanda kai za ka yi ta boyewa dan kar wani ya gani shi ma ya kamo ka ba dai gane ba yawa abin da ake nufi shine ba ka ɓoye aikin alkhairi don gudun kar wani ya kamo ka alada a musulunci babu wannan babu wannan aikin alkhairi da kake tunanin in wani gani zai kwaikwaya gaya masa nuna masa shine asali shi yasa ya zama taula ajru bainahu saboda da zarar ya kwaikwayi ka kawo ce shi da zarar ya kwaikwaye ka kawo ce shi saboda za a baka ladan abin da kai ka aikata kuma za a baka ladansa da kai maka ma aikata ba shi ya aikata kai kuma kana bacci sai a baka wannan ladan an fahimta saboda haka babu wannan babin gasa akan aikin alkhairin da wani zai iya kwaikwaya wani wanda iya cewa to ai an ce wa fi zalika fi mutanafisun ko fi zalika na a cikin aljanna manufa ayi rigegeniya ayi rigegeniya an ce maka sabi ko an ce maka sare ko kai gaggawa kuma kayi musabaka kan ka wuce alqur'ani ma'anar wannan a musulunci shine ana nufin kayi iyayenka domin yayin da kake yi wani zai gani ya kwaikwayi ka to wannan musabakar da yi waɗansu zamanto su biyo ka ba a zamanto aka fi kowa ilimi yan kace don kawai ni ya zamanto ba wanda ya kamo na ilimi bari da rinka boye wani ilimin dan kar sai an zo an zo sai in kure mutum a ba na musulunci ba ne ilimin musulunci shine komai faɗa ga wanda ya cancanci ka faɗa misali wanda yake dan aji ɗaya ne a primary kaga ba ka gaya mar ilimin secondary ba haka ne to wannan akwai wannan tsarin shine boyewa dan matakinsa bai kai ya fahimta ba zai iya zai mai fitina amma ka ɓoye dan kar wata ran ya gane kamar yanzu misali a nan muna da wata ɗabi'a da za a ce maka misali mutum ya san sirrurrukan ko da magungunan gargajiya sai ya ɓoye ko ɗansa bai sani ba ko kuma ya mutu da abinsa to wannan ba musulunci ba ne shi yasa ka'idar ma kamar yadda abu muhammad yake faɗa yazidu bi kathratil infaqi minhu wa yankusu in yadda na bihi sadatta ko kafa yazilu ilimi na addinin musulunci in kana son ya karu to ka sanar da shi sai karu amma in ka rike to sai zamanto kuma sai Allah ya dauke abinsa an bayyanta shi yasa imamu zuhuri Allah ya marhama Malamai su imam malik babban malamin hadisi yanda ganin kamar sa zai wahala idan ya je koyo hadisin ma yana tunanin wataƙila ba wanda zai saurare shi ya rasa ɗalibai sai zai samu kuyangarsa sai ya karanta hadisin domin ya rike kila ita ma sai Allah ya albarkace ta sai ta rike guda ɗaya ko guda amma babu wannan tsarin ka ce wai kana da wani ilimi ka je ka boye shi ga abin nan ba musulunci ba ilimi fito da shi wani in ya koya sai ga wannan dalilin sai Allah subhanahu wataala sai ya kara buɗe zai zamanto ilimin sai ya kawo kuma idan ka ɓoye ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala an fahimci abin da nake nufi saboda haka ta'awun albirrot idan kai ka wuce wanda yi kai daɗin musulunci kenan sannan kuma za a raba ladan shi a bashi lada kai a baka lada kamar yadda ya gabata cikin hadisai min gairi an yankusa min min shi ba tare da an rage wani abu ba wani man dalla ala hudan da man dalla ala dalalaci din da ya gabata a cikin hadisai da muka karanta a cikin babu dalalatu ala khair wa ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama laqiya rakban bir rawha'i aqala man al qawm qalu al muslimuna aqalu man anta qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam farafa'at ilayhim ra'atun صبيا أقالت ألي هذا حج qala na'am wa laki ajr rawahu muslim hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban sai ci da wani ayari sai ci da wani ayari bil rauha'i a wani waje da ake kira ar-rauha fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar su manil qaum wannan wace jama'a ce Allah sai sallama yana tambayar qalu su kuma sai suka bashi amsa da cewa al-muslimuna musulmi ne qalu su ma sai suka tambaye shi man anta to kai mai tambayar waye kai kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rasulullahi ce ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farafa da ilaihi imra'atun sabiyyan sai wata mata ta ɗago wani yaro ɗan kankani wanda take ɗauke da shi a hannunta faƙalar ta ce da shi ali haza hajjun wannan in yi hajji yana da lada ƙala na'am ta ce ce ƙwarai kuwa ke ajir kuma ke ma kina da lada kina da lada ku, muslim imam muslim ne ya ruwaito isa abdullahi dan abbas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da ayari bin rauha rauha wani waje ne kusa da madina an ce bai bi kilomita 75 ba daga madina kiran su mu zai zo wajen ko musaijid ne ina jin a daga cikin sunan al-musajjid ar-rawha to manzo Allah sallallahu alaihi ya fito zai tafi aikin haji sai ya gamu da wannan ayar ana ta fitowa ana ta fitowa ana tafiya hada akan hanya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da wannan ayar na waɗannan mutanen to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi hijira zuwa Madina musulmi sun musulunta wani zai zo shi shi kadai ya musulunta sai ya koma garinsu sai ya musuluntar da mutanensa kaga ba su taba zuwa madina ba amma sun san labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su samu dama sun je madina ba samu dama sun je madina ba to wannan rashin samun dama gashi ko za a tafi aikin hajji to shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duka ya san su ba saboda waɗansu sun zo madina ya san su sun san shi waɗansu kuma ba su zo ba saboda haka yana jin labarinsu yana jin labarinsu guda ɗaya ne zai zo ga babbar kabila kamar yadda zama biyu da salaba ya zo daga can mudar can nesa wajen bangaren nashi ya zo ya musulunta kuma ya koma mutanensa kuma gaba ɗaya suka musulunta to kaga waɗannan in ba irin wannan yanayin lokacin aikin hajji ba za su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai gamu da su yace madil qaumu ko kuma wace jama'a ce wannan wace jama'a ce wannan sai suka ce kwalo al muslimuna haka ba su ce misali kabila kaza kowa ba saboda musulunci ya shafe dukkan wani abu na kabila a wannan lokaci amma ba da haka ba da laraba ne sai su ce maka mu kabila kaza kenan saboda bariyar su amma yanzu alfaharin ya koma da musulunci musulmi wa sammakumul musulmi Suna annabi ibrahim da aka ya rada mana ya fi sunan da za mu je mu ɗauka wanda ba shi ba ne mai amfani saboda aka yi suka ce mar almuslimuna kai tsaye kenan Allah sai sallama ya fahimta faqalu suka ce to kuma kai man anta kai kuma waye kai sai ce rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana nuna tawazu'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da ne sai ce yanzu ba ku sanni ba ku yanzu zama ku kaza kila ran sai ba ci kamar ni yanzu a ce ba a sanni ba eh, Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce rasulullahi wannan shi yasa daga cikin tarbiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyantar da mun aka kwankwasa kofa aka ce waye sai ka faɗi sunanka eh ba ce ni ne ni ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ba kwankwasa kofa sai ya ce waye ya ce ana sai manzo Allah ya fushi ana ana mutum ya zama ya ce ni ne ni ne ni ne tun ba zai iya faɗa sunansa ba saboda wani kawai ji yake ai kawai da ka ji murya ta baka gane ba ya za ma ka yi min haka ko kuma har a waya ana yin haka ko mutum ya bugo maka waya baka san lambar ba assalamu alaikum Allah ya ban gane ba ni ne yanzu zaka ce baka gane ba sai kashe ma waya to wannan babi ne daga cikin babin girman kai babin girman kai ka ce waye ka ce wane in ka faɗi sunan ka sunan mahaifinka abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rasulullahi da ya ambaci sunansa ba za su gane shi ba an bayyana da wannan alamin ya fi shahara akan rasulullahi akan da sunansa da zai ce sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullahi sai ce ku kuma daga ina Muhammad ibn Abdullahi kasa gane an bayyana sai ce rasulullahi saboda sun san waye rasulullahi sun san sunansa kaga ya hutar da kansa ya hutar da su sallallahu alaihi wasallam to idan kai ma an tambaye ka idan ya zamanto sunan bal ko sunan wani abu ne ya fi shahara sai ka faɗi wannan sunan na'am haka yake abu musal ashari da ya je wajen sayyidina umar radiyallahu anhu ya kwankwasa koba ya kwankwasa mar koba da ya ce waye eh, kafin a ce mar waye ya ce assalamu alaikum hadha al-ash'ari kaga sunan saboda da wanda ya fi shahara ya ce ash'ari ne Ya ji ba ansa bai kara kwankwasa kofa ce hada abu musa abu musa ne fa yake kwankwasa kofa saboda ana cewar abu musa al-ash'ari sunan sa yin shahararru sai je ba ansa ba sai ya kwankwasa sai ya ce hada abdullahi ibn qais abdullahi dan qais na ya faɗa sanan da ba faɗa gaba ɗaya bai ansa ba ya tafi sannan kuma sai na umar ya kira shi sannan kuma abin da ya kira an fahimta saboda haka in ka je sai ka bari sunan da ya fi sanin ka da shi in kuma yara kana saboda za ka iya tura gidan ce yara su su ce waye sai kun a fara ko wani ne wai shi kaza ba a san ka ba sai ka bari sunan da aka fi sanin ka a gidan shi kenan. sai a sanar da wannan sunan saboda suna an sa shi ne littarif dan a san ka dan a san ka to tun ko za ka bari sunan da ba da shi aka san ka ba ka bari sunan da aka san ka da shi littarif saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tawalu'un sa sai ce rasulullahi manzon Allah ne to kamar yadda imam al-qadi al-qadi iya da yake fara yace kila rashin gane shi da suka yi ɗayan biyu ne ko dai to da daddare suka hadu da shi saboda ba haka ba yanayin ayari da sufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce su ɗaya kenan ko kuma ya zamanto a'a ba su yi tsammanin za su gamu da shi ba kuma ba su taɓa saninsa ba ba san shi ba saboda haka ba laifi ba ne tambaya sallallahu alaihi wa sallam, su tambayi cewa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya gamu da shi yayin da ya gamu da shi ganinsa yakan bayyana kowa ya shi a gani sallallahu alaihi wa sallam. saboda haka da an gamu da shi to amma lokaci kwatsam mutum bai zata zai gan shi ba kuma wataƙila lokacin da ya tambaya na cikin ayarin abin nan ɗinsa murya suka ji ba su ga kamanninsa ba saboda haka sai suka tambayi waye to ko sai wata mata da wadda take dakon alkhairi tana kokarin ta san addinin ta farafat ilaihim ra'atun sabiyya sai ta dago wani yaro kaga wani ba a hannu yake kenan ko ana shahada saboda yaro kadan sai ta dago shi tace ya rasulullahi ali haza, hajj yanzu wannan in yi hajji hajjin sa yayi yayi manfa yana da lada ya kuma abin nan an fahimta saboda dakon alkhairi ta riga ta taho da shi kana son ya to shi ma ya samu wannan alkhairin kuma yawanci shine hajjin farko na musulmi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau ɗaya ya hajji ko kenan yana yin aikin hajji shi ke gara umra za ka iya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita amma hajji sau ɗaya yayi kuma yana yi ban kwana da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka kaga lokacin tambaya ne shi yasa an ka duba hajjin manzon Allah tambayoyin da yawa ya rasulullahi abin nan nayi aski kafin kafin in yanka ta yi ifal wala haraj akai ta zuwa tambaya tambaya saboda dama ta samu kai ta fatawa akai ta tambayoyi akai ta to ita ma tana gani dama ta samu ai ga inda karshen bayani yake take cewa ali hada hajji zan samu lada in wannan akwai lada wannan yayi aikin hajji ko kuma hajji in ya sayayi Allah sallallahu alaihi ya ce kwarai kuwa hajjin sa yayi walaki ajr kuma kina da lada kaga babu ta'awun alal birri wat taqwa ji ka taimaka wa yaro abu sanagarta nagarta yayi aikin hajji ta samu lada duk da hajji ba wajibi bane a kansa amma ita tana da ladan wannan aikin hajji shi yasa kaga abin da muke faɗa musulunci yayin da wani ya aikin kai kuma kana da lada kai kuma kana da lada tare da cewa shi wannan yaron ijma'in malamai cewa wannan hajjinsa ya yi amma bai dauke masa hajjin wajibi ba saboda a lokacin da ya aikin hajjin ai yana yaro hajji bai wajaba a kansa an fahimta saboda haka babu wajabci hajji a kansa amma dai yayi aikin hajji kuma ya samu lada saboda haka ashe akwai aikin lada da ba ka samu wanda ba wajibi ba ne kuma ka samu ladan daidai da wanda ya aikata na wajibi wajibi shi abu biyu ne na farko saukewa da samun lada kai kuma ka riga ka sauke ladan na nan kamar yadda shi ma wancan ne saboda da za ka je aikin hajji bayan ka je aikin hajjin ka na farko zai zamanto an shafe maka zunubanka alhajjul mabrur kuma sannan ka samu aljanna sai ka ƙara zuwa aikin hajji kaga wannan ladan dai na nan ba abin da za a tauye maka a ciki to kamar haka shi ma yaro karami kana da hali ɗauke shi ka kai shi kai shi zama zamanto ka samu ladansa to wannan babu tawun alal birri wa taqwa ne mutum ya an samu taimakeke ne an samu taimakeke ne akan haka wannan shi kenan taimakeke ne zai iya zaka zai iya tsakanin uwa da ɗanta tsakanin ɗa da babansa sannan ko kuma tsakanin wani makusanci ɗan uwa da ɗan uwansa ashe ba sai na nesa ba kuma aula wanda ya fi kamata shine wanda suke makusanta kusa wani lokaci mutum sai ya ga cewa yana ta dagiya yana ta ibada amma ya manta da kusan kujera sai ga kuma ya manta da na kusantansa to shi ka'idar ita ce wabda bi man ta'ul ka fara da wanda nauyin ci da shi yake kanka saboda shiga aljanna da kake gani yayin da kawai ga kana kallon duka ko kuma waɗansu ga cikin zuriyarka ana wawwafce su da tashin hankali ya zo wanda bai haihu ne bai san wannan abu ba amma yadda ka haihu na lokacin za ka san zafin cewa ya zamanto kai za ka tsira ya zamanto to ka wasa tare ba ganin annabi nuhu alaihi salam ya san dan nasa fandarare ne amma lokacin da ya tabbatar tufana ya zo ya ce ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana hawo jirgin nan tare da amma ya san bai imani ba ko shi kuma ɗan yace ce sa'awi ila jabalin ya ilal ma ilal ma dan hau dutsen da zai kare ni daga ya ce la asimal min kaga ya gaya mar sirrin abubuwan gaba daya ya ce a yau ba wanda zai iya kare ka daga al'amarin Allah sai wanda Allah ya warhama ana cikin haka hala na kuma mawju igiyar ruwa da wannan nan da kumfar kawai sai gamanto ya shiga tsakanin su sai ya halaka amma duk da haka annabi nuhu kaga sai inna ibni min ahli inna adaka al Allah yana daga cikin iyalai na kuma alkawarin ka cewa ka ceci iyalai na a shi kaga wanda bai musulunta din ba amma uba ne uba ne wannan abin yana mutum bai haihuwa bai san wannan zafin amma yadda mutum ya haihu yaya suka fara girma suka fara to duk tunanin tunaninka shine ka kusa kai ritaya ka basu duk abin da uba yake yi ga wannan wahalar da yake sha da waye da waye dan dan ya ritaya bar wa ƴaƴansa a kuna shakka uba shi ne wanda zai iya kwana da yunwa ɗansa sai ci abinci idan mutum bai zama haka ba zai je ci indomi ɗansa yan uwansa da ƙannansa ba zai bi damuwa amma uba bai isa ba sai dai in ya zamanto ya lalace ya yi tunanin cakara fitarsa in ya dawo ya zai wannan ɗan nasa kuma shi kaɗai ne wanda <coughs> yake so ɗansa ya fi shi duniya ga wanda yake son wanda yake son ka fi komai ka bi kuɗi ka bi ilimi ka bi waye to uba ne a baka ganin wani uban ko a yanzu akwai ɗaya a zama misali a zauna an za ga ya haddace qur'ani amma ya dake ɗansa ya haddace yana ta kuma murna a ah, ta haddace alƙur'ani ba da wani yake a nan ba Allah ya masa albarka wannan wannan ita ce falsafar uba ita ce falsafar uba kuma uba haka yake har ya zai tafi an mutum ba zai gane haka ba sai ran da babu shi wanda yake ubansa bai ko mai tsubansa da abin da ɗinsa ran da aka ce babu shi mutum zai gano kawai a cikin zuciyarsa zai rinka jin cewa kamar irin abin da bature yake kira vacuum kamar ga abu nan amma kuma kamar iska ba komai a ciki me ke faruwa ne sai mutum ga kamar yana tafiya a yana floating yana yawo a sama wannan uba da uwa haka suke uba da uwa haka suke kuma mutum ba gane wasu sai lokacin da suka tafi da suka tafi sai ga cewa akwai yanayin da mutum ya shiga cikin wani yanayi to shi yasa musulunci a tsarinsa ya zama to amma ladan shi uba ya yi kokarin wannan ɗan ya samu ladan kamar yadda shi mata in yana da hali sai kuwa ya samu ladansa sai zamanto akwai wannan musayan walaka ajiyar rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisi wa nabi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala al-khazinu al al-aminu alladhi yunfidhu ma umira bihi فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفق عليه وفي رواية الذي يعطي ما أمر به وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون متصدقين على التثنية وعكسه المتصدقين كنا على الجمع فكلاهما صحيح كلاهما صحيح وانا حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الله يكاري داقريش عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجي الخازن المسلم ستوكيبر mai jiran matuma mai wanda wanda yake wanda yake wanda yake kula da ma'ajiya da abin ma'ajiya stogeman al-muslimu wanda kuma yake musulmi al-aminu amintacce alladhi yunaffidhu ma umira bihi wanda yake zartar da abin da aka ce ya zartar fayudihi ya ba da abin da aka ce ya bayar kamilan a cike wafiran cif da cif bayyibatan nafsuhu ba tare da yana jin kaikayi a cikin zuciyarsa ba wajen bayarwa fa yanfa'uhu ila alladhi umira lahu ya yaje ya kai wa wanda aka ce ya ba wa wanda aka ce ya bawa ahadul mutasaddiqaini shi ma yana da ladan wanda aka yi sadaka wa ahlul mutasaddiqai ɗaya ne daga cikin wanda suka yi sadaka muttafaqun alaihi imam al da muslim ne suka ruwaito wa fi riwayatin a wata riwayar alladhi yu'ti ma umira bihi wanda yake ba yunaffidu ba alladhi yu'ti wanda yake bayar da abinda aka umarce shi da bayarwa wa dabatu sun yi wasalin al-mutasaddiqaini al-mutasaddiqaini din qaf wa qaf ɗin fataha kaini. ma kasirin nuni ma kasirin nuni ala tasniya kai wa nunun kuma isra al mutasaddiqaini a bisa wato tasniya mutum biyu ke. wani ba da wanda ya bayar da wanda aka bawa wanda aka ajiyewa da wanda ya bada abin da aka ce bayar daga cikin abin da yake ajiyewa wa aksihi kishiyar wato yi wa fataha kuma Shi ne alal jami'i ne alal mutasaddiqina ba ne ba ba fata ba kisra mutasaddiqina wani ba jami'i kenan wani ba ɗaya daga cikin masu yin sadaka ba bi ba kenan komai yawan su wakilan kuma sahihun yace dukkan maganonin kuma guda biyu daidai ne ingantattu ne isa abu musa ashari daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alhazinu stoki ba wani ba mai ajiya wanda aka baka ajiyar rumbu ko ajiyar sto ko kula da abin nan kawai aikin ka rike mukulli idan an ce bayar in an zo kamar yanzu misali yanzu da ake yi in kaga signature ta ka bada ka bude ka bayar A gani ko kuma a kanti kantin kanti ne kake jira kai ne mai jirar wannan abin sai aka ce wane wane jika ka je ka ce wani ji ko kuma ga yi takardar nan ka ce a baka shi kuma shi yake kula da kantin dare da rana ko kuma yake kula da wannan abin hajar dare da rana watakila ba a bashi komai ma cikin waɗannan abubuwan ko to shi ne alhazin mai ajiya almuslimu ya zamanto musulmi ne Al-Aminu ba ya ɗaukan komai duk da ba a bashi ba kila an shi ajiyar shinkafa buhu cikin watan ramadan wai sai a turo je ka je ka an ba da takarda ne ko kuma an ba shi list ga ɗin din su wane wane wane wane kawai sai yana ta gani ana ta babbayar ila shi ma gidansa babu komai kuma zai iya dan canza suna kwaye hayinci amma bai hayinci ba al amintacce ne amintacce ne alladhi yunaffidu ma umira bihi abinda aka ce mari yayi shi yake yi kuma ya ba wanda aka ce ya bayar amma da sharadi da sharadi bayyibatan nafsu ba kai-kai a cikin zuciyarsa ƙaiƙayi na zuwa ne ta abubuwa da dama na ɗaya ya ga cewa shi shi yake shan wahala yake ajiye waɗannan abubuwan yake tara da ila shi ya zo yi jera amma ba a ba shi ba ga wani can wanda ma bai kamata ba an ba shi wataƙila ma ɗan uwan shi mai wajen ne amma shi ba a ba shi ba ga wani can an ba shi an gani to ya ji bai ji wannan kai kai ma har da wanzuwa ne a ba su ni amma mu ana kallon mu kawai mun zamanta mu ne Bayan mu yi aikin mu tara mar amma kuma ba zai ba mu ba wannan kai kayin a cikin zuciyarsa a'a ko kuma haka kawai kasan wani yana yi wa mai gidan nasa ma wai wai yana tausaya ba tausayin mai gidan sai ga cewa kan yana ba da abubuwan nan sun yawa kuɗi ne aka ce ya bayar ba kuɗinsa ba ne ba sai rinka jin cewa Allah ya cika bayarwa waɗannan ƙarya suke yawanci waɗannan masu barar nan ko masu waye kawai ya ringa ganin cewa misali a basu wannan ba tsayi batun nafsu ba a zuciyarsu ta samu kaikayi akan abin da zai bayar ba ruwanka kai mai gadi ne mai ajiya ne stoki ba abin da aka ce bayar bayar sadaka ne ko kuma kyauta ko waye a ƙa'ida, sadaka ba ta tauye arziki malaka sadaqatun min mali inda za ka yi sadaka to Allah kuma zai rubanya maka kaidar su ce wannan ta ya zai rubanya maka baka sani ba saboda ka'idar sa akan abin da yake so ya rubanyi shi yake rubanyuwa shi yasa ake yawan ba da wannan misalin da cewa ba yawan abin da kaga ka samu wani a'a yanda ubangiji ya so ya rubanya ne wannan misalin da ake bayarwa misali da kare ko karnuka da da da da, da tinkiya kaga tinkiya ɗaya biyu take haihuwa a shekara ba shekara tana haihuwa fiye da sau ɗaya ne na sau nawa tinkiya take haihuwa a shekara sau biyu haihuwa Allah wannan bai sani akuya ce take haihuwa sau biyu amma tinkiya sau ɗaya take haihuwa kamar saniya take to amma ka taba ganin garken raguna da garken misali abin nan shanu ko baka taba gani ba ɗaya a shekara amma ka ga garki ita kuma kariya za ta haihu sai ta haifar maka goma sha biyu ko ku taba ko ba ku taba gani ba goma sha biyu lokaci ɗaya zai ta haihu amma sau nawa ka taba ganin garken karnuka garke gashi nan wani ya turo su guda ɗari ya koro su saboda wannan shine bambanci wato ba yawan abin da ka samu wani albarkar da Allah subhanahu wataala nan da na sai ga suna ta haɓaka suna ta kasa gane cewa ya aka yi wannan mai goma sha biyar ka nemi su ka rasa amma ita kuma wannan ta haifi ɗaya ko biyu amma kuma ninkuwa take da rubayiwa saboda aka, sadaka ba ta tauye ba ta tauye sai dai ya zamanto ta ƙara to shi ya muslim yi kamilan kamar yadda aka ce ya bayar ya bayar muwaffiran cif da cif wannan kamar suka ce ta ne kamilan da muwaffiran ma'anarsu da a cike cif da cif ba tare da ya tauye komai ba dari aka ce ba ka ga dari Kun shinkafa babba aka ce kwano aka ce baka kwano goma auna mar kwano goma ba shi to idan mutum ya yi haka irfa'u ila alladhi umira lahubi bi aka mutum ya bayar ga wanda aka ce ya bawa ba wanda ba a ce ya bashi ba fa huwa ajrul mutasaddiqain ladan da za a ba shi wanda ya bayar mai kayan to kai ma za a ka ladan cikakke gan ko mutum ya ji kaikayi a cikin zuciyarsa ba lada an bayyanta in mutum ya ji kaikayi a cikin zuciyarsa wane shi shi oga ko mai gida ko waye sare da ya ba wannan matan shikenan ba lada saboda haka ka bayar kawai ka samu ladanka abin da aka ba naka bane dama ba naka wani kuma wannan ɗabi'a ce take yawan faruwa wanda yake an bashi ajiya sai ga China ganin cewa dalilin da yasa waɗansu za su yi ƙoƙarin su hana mutum ya ga wanda zai bayar din ke farko kenan in ya rawanto ya sil ya gan shi in an zo bayar sai ya ji kawai amma an yi mar ba daidai ba ko kuma kawai ya ji ya same shi a gida kawai sai dai ya ji labari shi dan ajiya ne amma sai me sa ba a biyo ta kansa ba shi ma jin kaikayi ne cikin zuciya me sa bai biyo ta wajena ba to shine kawai ya je waɗannan abubuwan yana dan ya nuna min cewa ya isa kuma ya bayan ransa da yana kunkuni yana abin nan to ba lada saboda mutum sai ya zaɓa wa kansa to kuma wannan bayar da mutum zai shi ne ta'awun saboda wannan zai karfafi wannan mai gidan nasa ya rike mar amana kuma ya bayar kamar yadda yake so mai gidan zai ci wani yana ban labari kwanan nan cikin ɗaya daga cikin wani wanda yake bashi kuɗi ya je ya yi ko scholarship ko ya ce idan ya yi ya zo ya dawo da abin mai gidan murnar da yake ba kaɗan ba ne sai ce to ai rike a ƙara nemo waɗansu wanda za a ƙara yin wani aikin alkhairi saboda da ba haka ya saba gani ba kawai an yi an yi watan da kuma sai abin da aka gani wataƙila ma a biyo shi bashi to sai ga ba haka ake ba sai ce a to wannan rike a yi tunanin wani da za a ƙara shi ne wannan sababin alkhairin nan da ba dan ya rike amanar ya rike amanar ruwa ba zai karfafe shi ya zamanto a yi wannan aikin alkhairi wannan wannan kaga mutum ya zamanto ya kula sai ya ku ya wuce a aikin alkhairi kuma wannan ya zamanto shi ne sababin faɗaɗar kuɗinsa yayin da ya zamanto za a ga cewa mutum ya koya mar wannan sai ga Allah subhanahu wata'ala ya gwara tsakanin tsakaninsu shi mai ajiyar da waye sai ya kasa ganin shi kenan saboda kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu yanda za mutane suna zaune suna kaunar juna su lami lafiya wani abu ya zo ya raba su illa li dhanbi li dhanbi yuhdithuhu ahduhuma sai dan sabo da ɗaya daga cikin su yi akan al'amarin sai Allah ya raba tsakaninsu. su kasa gane shi a, wani fa da ba shi da kaza ba shi da kaza shi kuma Allah ya zo ya raba tsakaninsu? to ɗaya daga cikin su ne ya saba Allah shi kuma Allah haka yi mar sai yanke wannan alaka an bayyanta an bayyanta saboda haka mutum ya zamanto shi ya zamanto kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lish-sharri mabuɗai ne na alkhairi makullai ne na sharri wani ba za su buɗe alkhairi amma sharri kuma duk inda suka ga zai zo sai su toshe shi kawo kuma waɗansu kuma aka sun su ne su kuma mabuɗai ne na sharri makullan alkhairi ne kuka mutum ya zamanta makullan alkhairi mabuɗin sharri duk abin da za ka gani ka yi kamar yadda Allah ya faɗa wa annabi Isa wa ja'alani mubarakan yawa wannan a wannan babin kenan ƙarshen sa ina da lokaci Ba mu shiga babi na gaba ko wadda na da sauran lokaci tun da babin gajere ne babin fin nasihati babin da yake bayani akan nasiha Abin abinda ake nufi da nasiha shine hiyazatul haddi lil mansuhi dinkewa wanda ake wa nasiha baraka ba asalinsa kenan asalinsa shine kaga wani waje ya yage ka dinki ko a riga ko a gida ka toshe inda da suminti ne kowa ya asalin ma'anar nasiha kenan wato baraka ko barna sai mutum ya zamanto ya toshe masa idan kuma an yi magana a babin shari'a shine an ce mutum nasiha shine mutum ya so wa ɗan uwansa abin alkhairi da yake so wa kansa kuma ya kira shi ya aikata wannan alkhairin sannan ya bayyana masa yadda ake aiwatarwa ya kwadaitar da shi akan wani. ba alkhairi alkhairin da dan uwanka kaga cewa ka samu kai kokarin kaga cewa ya samu qala Allah ta'ala ubangiji mai girma da baya yana cewa innamal mu'minuna ikhwa mu'minai ba komai ne tsakaninsu ba sai yan wantaka sai yan wantaka bani hibbali a akhihi ma yuhibbu li nafsi wayin da zaka so dan wanka abin da kake so wa kanka wani lokaci idan an yi magana yawantaka saboda mun zo a wannan zamanin sai ga cewa wato sanin hakikarin yadda ake yawantaka a musulunci wato zai bada wato zai bada abin mamaki sosai a da in an ce dan uwa ne ko a halibobi ko lokacin da halibobi ko faɗa suka yi da juna in ya zama toyewa abin nan ɗinsa illa za ga cewa sai ya ji a jikinsa sai ya ji a jikinsa bari ba bada misali yanzu idan ka ga mutum idan ka ga mutum a sama ko a ƙasa sai ka ga waɗansu kawai suna zuwa kana nan sai zamanto ya ɗau takobi ko wuka suna ta caccaka masa ba aka ji komai ba na'am saboda me za ka ji wani ai ba ka yake caka na'am na'am to wannan shine abin da suke ji idan ɗan uwansa ya kwana da yunwa irin wannan yunwa suke ji irin kana daga can wannan wato wato haɗuwar za ka ga cewa suna ji jikinsu saboda kasancewar 'yan uwantakar da ke jikinsu shi yasa ko da tambaya za su cewa da yan uwansu ibn sirin wata ran ya bai irin tambayar dan uwa kai fa halik ya kai ke yau almanin muwa muna yi ko kai fa halik ya kawaye gari kai fa asibata ya kawaye gari Ya ce ya ra'ayi da wanda ya to ya waye gari ba shi da abin da zai ci ba shi da kaza ba shi da kaza sirin hankalinsa ya tashi sai ya tafi gida kawo shi ce insha Allah ba zan rinka ba to kuma irin wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hadisin da ya gabata da ya ga waɗannan mutanen sun zo rigarsu a kekece, ko oh, ga yunwa tare da su sai ya kasa zaune ya kasa tsaye wannan cikar yan uwanta gayi wannan shine abin da yake nufi da yan uwantaka kuma wannan za ga cewa babu bambanci tsakanin wanda yake dan uwa musulmi da dan uwa wanda yake ba musulmi ba sa bambanci dan uwa dan uwa ne dalilin da ya sa alkhairin da ya fi kowanne girma alkhairin lahira za ka cewa babu wanda suka fi so ya samu kamar ɗan uwansu a ganin annabi musa zama ba annabi ba yanzu kai in aka baka ka zama annabi akwai a cikin yan uwanka kai ka ce shi ma ba shi ko da wali ka zama misali wani wali kana iya misali in a ce mai kara za ka yi tafiya a sama ko waɗansu abubuwa ko a kan ruwa sai ka ce a ba ɗan wanka shi ma babu wannan yin wanta amma ba ana ba wa annabi musa ya ce waje alli waziran ina ali haruna ya ushdud biya a waɗansu ayoyin ma me nuna maka cewa ai a ba wa annabi harun ma shi a bashi ya ce ba annabi haro cikar yan uwantaka ya san ba girman abu ba bai san girman abu ya san girman al'amal idan an magana da yan uwantaka zai zo a gaba can da yi magana da yan uwantaka ana nufin mutum ya ji cewa abu ɗaya ne wanda asali a halittar mu abu ɗaya ne saboda duk wanda kake dan uwansa rabin jin ɗinka wani ba abubuwan da aka hada aka halicce ka da su rabin abin da kake da shi ya ɗauko na mahaifiyarka ya ɗauko na mahaifinka shi ne ya haɗu ya zama toke ko ba haka wani ba kromosom sun nawa ne guda nawa ne na da suka yi science guda nawa ne na'am eh guda nawa nawa ne na da suka yi science na'am guda nawa ne guda nawa ne gaba daya 24 24 karba shi gida biyu nawa ne ba 24 wani eh ai suna da yawan ido shi na gangar sami da shi chromosomes nawa ne guda nawa ne sai ka ɗauko na mahaifiyarka rabi sai ka ɗauko na mahaifinka rabi to duk ɗan uwanka fa yana da rabin na mahaifiyarka yana da rabin na mahaifiyar na uba na mahaifinka ko ba ka bane a to ai shi kai ne shi kai ne kai ma shi ne ita kai ne kai ma ita ce idan ka zo misali 'ya'ya ne kuma kaga mutakila wanda mutum ya je auro to sai ta ɗau rabin nata sai ta ba wannan yaron manufa na gidanku kenan ai dalilin da yasa ta ka take tafiya ke in tana nisa tana nisa tana sanewa saboda rabi rabi rabi rabi ake dauka kaga idan an dau rabi nata an ba wannan yaron ya je misali ya hada wannan rabin shi kuma ya je ya kara aure kaga zai dau rabi ya bayar kaga jikanka jikanka ai ba rabin naka yake da shi ko kwata kaga to haka abubuwan za a zama sai ga abun yana yawa 46 shine daidai about 26 shi ne ta ka haɗa biyu ne ba. 46 abin da yasa yawancin duk dikiya saboda ko a shirye-shirye na gidan rediyo na hancin gauta da waye mutanen da sai su saboda ka san cewa waɗannan abubuwan ta wani sani ba a san dai wani ya koma gida bai je yawanci musamman wani yaran da suke yin science bai kamata a ce ba su sani ba ni ba abin da ya ɗan da science ko ya ni malamin malamin قال to wannan shine yan uwantaka manufa kai shine shi kai ne to haka muminai suke komawa kamar yadda wannan matar da aka tambaya aka ce waye ku suka ce muslimun yake sunan ya narke wannan yan uwantakar ta musulunci take janyowa sai zamanto wannan abin tunda abubuwa ne guda biyu yanzu kana da wannan chromosomes kana da waɗannan abubuwan amma baka san baka sani ba shi kuma ka'idar abin da baka mai da hankali ka san shi ba ya yi maka tasiri kamar abin da ka mai da hankali ka san shi yanzu misali kana da ɗanka ba zai iya kaiwa um, adolescence period ko zai zamanto lokacin da ya kai marhalar balaga zai caccanza ɗabi'u da waɗansu abubuwa ko sai fara baka wahala Ya yi kaza yi kaza ya kaza a ce maka ai sun ai kaza da kaza ko sai kai ka rinka mamaki me sa yake yin wannan abu a matsayin ka na uba to ba iyayen ne da hannu shi yasa me sa yake yin kaza ai bai kamata ka yi tambayarwa saboda me kai ma ka yi to amma lokacin da kai baka ma damu ba baka cikin hankalinka sai ka kai shekara arba'in sai ka fara kai ashe abin da baba yake fara kaga abin da dafa ake gaya mana din nan kaga abin sai ka zo kai matakin an fara yi maka sai ka gano cewa ashe abin da ake faɗa min din nan faga shi wanda yake da misali da wanda ya shekara kaza kaza ƴaƴan su girma za ga ya fara fuskantar waɗannan abubuwa to dan in ya zama to shi ma ya kawo wannan matakin sannan zai gane yawanci ba gane saboda wucewa kai surur ka wuce to duk inda ka wuce ba tare da wato kana cikin hayyacinka ba ba za ka gane abubuwan ba to na musulunci kuma kana cikin hayyacinka za ka shiga yan wantakar yan wantakar musulunci kana sane saboda haka abin da yake conscious da unconscious ba ɗaya suke ba wanda baka san ma kana yi ba ba daidai yake da abin da kana sana kake yi ba to na musulunci kana sana kake yi shi yasa mutum zai zamanto ya tubure wa mahaifiyarsa ta ce sai ya bar musulunci ta ce ba za ka ba zai bari ba kamar yadda musa bai bin umair misali yayi kamar yadda misali wancan misali abu abu umair bin jarra misali suka gamu da mahaifinsa ko daga mar kafa bai ba saboda me ya san cewa wannan chromosome sun sun mutu tsakaninsu saboda yanzu kuma da wato da wa'ayi ɗinsa yake conscious ɗinsa yake ba da ba unconscious yake ba wanda yake faruwa unconscious shine yake zamantuwa yayi wannan tasiri an gane yawa misali lokaci dalilin da ya sa kenan idan ya zamanto mutum da shi da ɗan uwansa wanda ba uwa ɗaya uba ɗaya suke ba kaga rabi da rabi kenan suka haɗa saɓanin wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya an gane an gane yawa saboda haka shi ya sa ƙarfin alaƙar wata kai yanayin yadda suke uwa ɗaya da uba ɗaya an fahimta ko wannan shi ne amma wannan ba baya nuna abinda haushe shi yake faɗa cewa yan ubanci babu shi kwata-kwata musulunci bai san da shi ba wani zai ce ma a suratu yusuf ai akwai shi kuma a suratu yusuf kwata-kwata babu da shi bunyamin da annabi yusuf uwa ɗaya uwa suke a tambaya da ke uwa ɗaya uwa suke wannan ɗan uwan nasa da aka ce ya yi sata uwa ɗaya uwa suke da annabi yusuf ta yi aka yi kasan ba uwa ɗaya uwa ba. eh wa ɗaya uba ɗaya suke ta ya kai kasan waye gaya bayan ce uba ɗaya ne eh waye faɗa maka da wani hadisin su waɗancan da suka jefa shi a cikin rijiya babu wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya tare da su cikin su ya ka yi kasan akwai babu wanda zai faɗa maka wannan sai dai ka maka ne babu dalilin da ya sa kawai suka jefa shi a cikin rijiya kawai babansu ya fi son sa nan abin da alkur'ani ya gaya maka amma ba ce maka dan ba su ba uwa ɗaya uba ɗaya suke ba wannan yana nan ai a cikin ga ƴan uwan annabi su ma sun yan ubanci gariya ne babu wannan ba dai Allah Allah bai faɗa maka wannan a cikin alkur'ani kawai suciya suka yi kawai la Yusufu da ɗan uwansa wa ko habbu ila abina minna wa nahnu usba ga mu kuma da yawa waje su daban daban waje wa matansa guda biyu ba wanda ya gaya maka Allah to amma shi ba shi da yake yana son wannan labarin kawai sai ya ce ai an uba ne gashi da surata annabi surata annabi surata yesu ma ya uba asali ba za ka iya karanta kissar larabawa magabata musulmi wanda za ka iya gane cewa ba uwa ɗaya uba ɗaya suke ko uba ɗaya suke ba babu a cikin tarihin musulunci da wuya ka iya gane cewa waɗannan uba ɗaya suke ko uwa ɗaya uba ɗaya suke ba ka iya gane na na yi sha misali da abdurrahman uwa ɗaya uba ɗaya suke ko kuma da shi da muhammad uwa ɗaya uba ɗaya suke ba ka iya sanin na abubuwan ba su kawai yan uwa ne kuma suna jin wannan a cikin zuciyarsu amma kawai an zo an dasa wani abu saboda shi bahaushe dama da wannan abu sai duk tatsuniyoyinsu akan yan ubanci dan kutu waye waye ta samu nata waye na munsune shi a kunci ne duk waɗannan abubuwan shi ne. za a gani da ruwan bagaja da waye duk yan ana nuna maka cewa kawai wannan sun tsane ka waɗannan suna haka wannan me a ciki saboda shi bahaushe haka ya taso sai yake da can har addini ma wai haka yake sai ya samu a cikin annabi Yusuf ba wanda ya gaya maka wani ma wani malamin ya gaya maka sai ka ce wani na dalili babu dalili babu dalili qala ta'ala ubangiji mai girma da baya yake cewa ikhbaran an yana ba da labarin annabi nuh wa ansahu lakum yace in ne muku nasiha ne muku nasiha cikin suratul araf wa an hudin haka ubangiji subhanahu wataala ma ya faɗa ga annabi hudu yace wa ana lakum nasihun amin ni mai muku nasiha ne kuma amini amintacce saboda haka za mu tsaya nan za mu tashi hadisan nan guda biyu insha Allah a cikin babun nasiha saboda hadisin wannan yana da tsayi kuma yana da faɗi duk da mun san shi addinin nasihatu kulna liman har zuwa ƙarshen sa wallahu a'lam sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ah. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah kuma ya dora mu kan daidai Allah ya mana jagoranci cikin al'amuran mu na yanayi da muke ciki a cikin wannan gari na yanayin rashin tabbas wannan tashin hankali Allah subhanahu wataala ya kama da karshen sa Da abin da yake fitina ne Allah subhanahu wataala ya kade mana ita Allah ya kawar mana da ita kada Allah subhanahu wataala ya sa wani musulmi ko da guda ɗaya ne ya zamanto ya cutu a cikin abin da saboda cutuwar musulmi gara a rusa ka'aba musulmi ɗaya a kashe shi a zuban da jini gara a je a rushe ka'aba a zama da ila wani an ce kawai ga kafirai za su rusa ka'aba hankalin sai zai tashi ko to amma gara a ruje a rushe ka'aba america ta je ta harba bom ya ruguza ka'aba da a kashe musulmi guda daya amma mun fi ganin rusa abin nan yadda za a ce kawai labari ne kawai watakila biden ya ce kawai gobe za mu yi atakin nan kawa waɗansu ba su yi ba ce amma da za a kashe musulmi guda ɗaya bai damu ba kashe musulmi tashin hankali ne Allah subhanahu wa ta'ala bai so gara Ka'aba ya zamanto babu ita da aka shi musulmi wannan fitintunu da suke Allah subhanahu wa ta'ala ya kwantar da kwantar mana Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana karshen sa yan bombu da suke Gaza na yanda ake atakin nan su Arafa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu dauki Allah subhanahu wa ta'ala ya kunyata abokan gabansu Allah ya sa makamin su ya zamanto sababin halakar su Allah subhanahu wa ta'ala kare ba su nasara ko da karfata ainihin akai yan bombu yan da suke su dan Allah subhanahu ala ya su tsakanin su Allah ya dawo da su kan daidai Allah ya kawo musu kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala yan da suke wajen wannan gari ake ta kidnapping da abubuwa da yawa Allah subhanahu ala ka yi mana maganin abin da ake ciki dan na jin ko yau da asuba ma akwai wani makocin mu anan makocin mu wanda yake na jin sun tafi Sokoto do dawowa kuma su. nan nan garin gate sabon na jin kwatanta yake jiya Allah subhanahu wataala ya kubutar da su kubutar da yan uwan musulmi baki daya ya sanya ya zamanto kafara yalla bai shi ma yar uwarsa kanwarsa da su ta rasu kuma kai jana'izar muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mata Allah ya ɗaukaka darajarta Allah ya sanya aljanna makomarta Allah kuma ya bada hakurin rashi da kai akwai ɗan uwa likita Dr. Ashir da mutane kudan sun san shi yawan zama a nan gaba ya yana da dan jiki cikin likitocin cikin likitocin a kila zai za mu ga cewa yanzu kuma bari ya zama tare da mu ba saboda aiki da ya samu ministan lafiya ya gayyace shi ya je taya shi wani aiki ina son duba sunan aikin tare da shi ya ba shi special assistance nasa akan wani abu aiki ya tafi watakila sai dai mu gan shi watakila tsalla tsalla lokaci lokaci na ganin don ya fara aikin tuni a cikin cikin aikin matsayi. abin nan din shi ne yawa technical assistance to the honorable minister on sector-wide approach swap hmm, sector-wide approach state engagement wani jihohi za su zamanto a karkashin da na najeriya wanda zai kula da su akan wannan abin wide approach Allah subhanahu wa ta'ala ya marja gora Allah ya sa wato ya amfanar da musulmi da musulunci baki ɗaya a zamansa Allah kuma ya kare mar mutuncinsa da imaninsa da inda ya samu kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya marja gora Allah ya karɓi wato zukatanmu Allah kuma ya shirya yayan Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya bamu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil